CCFN tana karkashin kulawar ma'aikatar al'adu ta Niger da ma'aikatar harkokin waje na Faransa. Majalisar haɗin gwiwa ce ke gudanar da ita. Rufe ofishin jakadancin Faransa da ke Yamai ba shi da wani tasiri sosai kan ayyukan wannan cibiya. Dr. Iro Sabiu, mataimakin daraktan CCFN. Halin da ake ciki yanzu haka CCFN tana nan bata sake ba. Da farko haɗin gwiwar ƙasar Faransa da Nijar ne suke ɗaukar nauyinta. Yanzu kuwa kamar yadda kuka sani saboda halayen Faransa gwamnatin Nijar ta janye hulɗa da su. Su da kansu suka tafiya su babu wanda ya kore su. A tsakiyar rayuwar a adun CCFN Jean akwai ɗakin karatu na littattafai. Manufar shi ita ce ƙirƙirawa, haɓakawa da sabunta tarin shirye-shirye da ke ba da haske game da Faransa, Nijar da manyan batutuwan zamani. Ga masu fasaha, halin da ake ciki na CCFN na yanzu yana ɗaga hankali sosai. Abdulaziz Munkaila Jibo, mai zane-zane mai kuma haɗa tiyatir. CCFN CCFN haɗin gwiwa ƙasashe biyu ne, Faransa da Nijar duka shekara Faransa tana da kasafin kuɗi da take zubawa na ayyukan CCFN. niger ma tana zuba kuɗi. A yayin da Faransa ta fice za mu samu daidaito idan aka yi gangamin mawaƙa da masu kirkira. A matsayinmu na masu kirkira muna tunanin abubuwan za su tafi daidai. Duk da waɗannan hujjoji, ɗakin karatu na jama'a hanya ce don haɓakawa da yaɗa harshe, al'adun Faransanci da harsunan ƙasa. Gwamnatin Nijar ta yanke shawarar ta gudanar da aikin wannan cibiyar ko a cikin wani hali, saboda muna cikin tsarin zancen ƙasa ne, kuma ya kamata mu saba da haka. Ba ma iya cewa don Faransa ta tafiya ta mu rufe wajen, ko suna nan ko ba sa nan za mu ci gaba da aiki a wannan cibiyar. A bangaren gwamnatin Nijar tana nan a samu kuɗaɗen shigarwa, tawar da mawaƙa kuma mu riƙa shirya tarurrukan wasanni na al'adu. tana ba da sabis na ɗakin karatu na jama'a a fannonin ilimi daban-daban. Ga daraktan na yanzu, babu abin da zai canza a al'amuran wannan cibiya domin ma'aikatar al'adun Nijar na lura da al'amarin sosai.